This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Litinin goma ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalu ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labaran duniya. To Mamur yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata alkawarin da ya yi na karɓa ikon Gaza ana ƙara matsawa Isra'ila da Hamas lamba a kansu tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma ta wuce matakin farko. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ta kasashen waje ta kasar wato USAID. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 kan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Tokanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta bullo da jerin wasu matakai da nufin saka tsari a ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu inda ta ce daga yanzu 'yan asalin ƙasar ne kaɗai ke da 'yancin samun lasisin buɗe kamfanonin. harka na gardinaji ko in ce harka wanda a baka dama ka buɗe wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da fucin wasu daga cikin 'yan ƙasa ko bakin ƙasa ko kuma dukiyar wasu 'yan ƙasa ai dole sai an gane wane ne kai a najeriya kuwa masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na ci gaba da tsokaci kan yawaitar haɗuran fashewar tankan mai bayan da wata tanka ta fashe a ƙarshen makon da ya gabata a jihar neja so sau da yawa wayan wayannan direbobin ka tarar sun gaji kuma ya zamanto a wasu yanayin ma za ka tarar gajiyar da suka ɗeba ya kai su ga bacci da samun kasa kula da ainihin sharuɗan ainihin ita kanta tuki. To muna tafa da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda zai yi nazari kan shawarar da ministan ilimi a Najeriya ya bayar kan sauya matakan karatu daga firamare zuwa jami'a. kazalika shirin na dauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ku masu sauraro amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yayin da shugaban amurka donald trump ya sake nana ta alkawarin da ya yi na karba ikon gaza ana kara matsawa isra'ila da hamas lamba a su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da aka cimma ta wuce matakin farko Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an iya kawar da yunwa sosai yayin da aka tura motocin agaji fiye da dubu goma sha biyu da ɗari shida yankin tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. Amma idan ba a tsawaita yarjejeniyar ba, barazanar yunwa na iya dawowa a cewarsa. har yanzu yanayin yana da muni kuma har yanzu mutane na fama da yunwa abinda shugaban hukumar ba da agaji tom fletcher ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran ap kenan bayan da ya kai ziyarar kwanaki biyu gaza yayin da yake a cikin jirgin saman air force one kan hanyarsa ta zuwa kallon gasar wasan kwallon kafa ta ƙasa da ake kira super bowl shugaba donald trump ya shaidawa manema labarai cewa ya gaji da labarin da yake faruwa a yankin zirin gaza bayan da ya ga an sako mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a rami. mai ba shugaban amurka shawara a kan harkokin tsaro michael walls ya kare shirin shugaba donald trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ta kasashen waje ta kasar wato usaid yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da maradan amurka ba kuma ana barnar kuɗi walls ya faɗa a shirin meet the press na gidan talabijin ɗin nbc cewa shirye-shiryen hukumar ta raya kasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a fadin duniya ba sa karfafa manufofin harkokin waje na amurka kamar mai da hankali akan rage tasirin china suna yin abubuwan da a zahiri ba su je daidai da manufofin kasar ko muradan shugaban kasa ba bayan haka ya kuma ce lokuta da yawa kuɗi ƙalilan ne ke kaiwa ga mutanen da aka tura tallafin domin su a zahiri ba a amfani da kuɗaɗen da hikima don haka ya zama wajibi mu duba wannan batu kuma mu ɗauki mataki a cikin sauri tabbas abin da muke yi kenan a cewar sa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta ɓullo da jerin wasu matakai da nufin saka abin da ta kira tsari a ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu. Ma'aikatar ta ce daga yanzu 'yan ƙasar Nijar ne kaɗai ke da 'yancin samun lasisin buɗe irin waɗannan kamfanoni bayan cike wasu muhimman sharuɗa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Har zuwa makon jiya kamfanonin tsaro masu zaman kansu na gudanar da ayyukansu ne a ƙarƙashin lasisin wucin gadi. Dalili kenan ofishin ministan cikin gidan nishar ya ƙudiri aniyar saka tsari a wannan fanni mai matuƙar muhimmanci. Saboda haka daga yanzu 'yan ƙasar kaɗai ne ke da 'yancin samun takardar izinin buɗe irin waɗannan kamfanoni. Inda za a rika bayar da lasisin shekaru biyar da akan iya sabuntawa sannan ya zama wajibi a gudanar da bincike domin tantance halayyar wanda ke fatan kafa kamfanin tsaro saboda haka daga yanzu haramun ne su gudanar da ayyuka irin na jami'an tsaron gwamnati kamar yadda ya zama wajibi su darajta dokokin amfani da bindigogin fararen hula da sauran kayayyakin aikin tsaro da aka lamunta da su a dokance abinda wasu 'yan kasa da na tuntuɓa ke ganin yayi daidai alashi ibrahim yusuf na da irin wannan ra'ayi yau wannan kasar tamu halin da muke ciki dole sai da ɗaukan matakai irin wannan tunda in ka kula harka na gardinaji ko in ce harka wanda a baka dama ka buɗe wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da ficen wasu daga cikin 'yan ƙasa ko baƙin ƙasa ko kuma dukiya wasu 'yan ƙasa ai dole sai an gane wane ne kai a cikin ƙasa mai matsayinka da halayyarka da wasu abubuwa da suka yi kama da hakan tunda ta wannan hanyar ai ana iya cutar da 'yan ƙasa da yawa a irin wannan misali mallaka bindiga ne a cikin ƙasa dole sai an auna hankalinka akwai wasu abubuwa da ake yi kahin a yarda mutum ya mallaki makami a cikin ƙasa. A ƙarƙashin wannan sabon tsari, ma'aikatar cikin gida ta ce za ta rinka gudanar da binciken irin waɗannan kamfanoni akai-akai, yayin da doka ta tanadi hukunce-hukunce kan duk wanda aka samu da saba ƙa'ida. Tuni taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ya amince da wannan ƙuduri. Sabili kenan aka ɗibarwa kamfanonin tsaro masu zaman kansu watanni shida domin daidaita al'amura. To koya masana sha'anin tsaro ke kallon matakin? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Ni abin da nake gani duk wanda suka cika ka'idodin su ci gaba da aikin su ci gaba da yi wanda kuma su cika ka'idodi ba in dakatar da su za a yi sai a dakatar da su kuma a tabbatar da wanda aka ba izini nan gaba sun dace da izinin irin aikin. Ita gwamnati ai ba za ta raja da baya ba ta bar kamfanoni na na tsaro ya kasance su tahe da kamfanin nan su yadda suka dama ko kuma kowa ya sa jari cikin tahiyar su na ba bayan hankali ba sai kasance tsaron kazan kasan ma ya koma hannun wasu mutane wanda ba san ko su wane ne na tuntubi wasu shugabannin kamfanonin tsaro domin jin martanin da za su mayar a game da wannan al'amari sai dai sun bayyana min cewa ba za su yi magana kai tsaye ba a nan nijar kamfanonin tsaro masu zaman kansu kan ba da gudunmuwa a harkar tsaron cikin gida musamman a wuraren taron jama'a ko kasuwanni da bankuna ko gidajen attajirai a watan yulin 2024 gwamnatin mulkin sojan nijar ta rufe irin waɗannan kamfanoni kimanin uku ba tare da bayyana dalilanta na yin haka ba matakin da ya raba ɗumbin 'yan ƙasar da ayyukansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Suleiman Muni Barma ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya shaidawa manema labarai shirin nasa ne a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihar New Orleans don halartar gasar wasan Super Bowl a jiya Lahadi. Kanada ita ce kasar da ta fi samar da karfen dalma a Amurka inda ta tura kashi 79 cikin 100 na jimlar karahunan da aka shigar da su kasar a cikin watanni 11 na farkon shekarar 2024. Ita ma Mexico tana shigowa da nau'ikan karahunan sosai. a lokacin wa'adin shugabancinsa na farko trump ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan karahuna da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma amma daga baya ya ɗagawa ƙasashe abokan hulɗar cinikayya amurka wajen biyan harajin ciki har da Kanada mexico da kuma brazil Hare-haren jiragen sama marasa matuki da rasha ta kai sun haddasa gobara a birnin Kiev tare da jakata wata mata a Sumi da kuma lalata gidaje da yawa a cewar jami'an Ukraine. A halin da ake ciki kuma rundunar sojan rasha ta ba da rahoton kakkaɓo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda goma sha biyar a cikin dare, ciki har da guda bakwai a yankin Krasnodar. babu wanda ya jikkata sakamakon gobarar da ta tashi a birnin kiev wadda ta fara a wani gini abinda magajin garin vitali klitschko ya faɗa kenan a cikin wani saƙo da ya wallafa a telegram gidaje biyar sun lalace bayan haka wata mata kuma ta jakata a birnin sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar, a cewar gwamnan yankin iho kalchenko ta telegram. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun yawaitar fashewar tankar mai a sassan kasar. Ko a ƙarshen makon da ya gabata wata tankar mai ta sake fashewa a jihar Neja da ke tsakiyar arewacin Najeriya. wanda hakan shine hatsarin tankan man fetur na biyu da ya auku a jihar cikin wata guda malam shehu kanam mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ke jami'ar jihar nasarawa a wannan tattaunawa da suka yi da murtala faruk sanyin na shirin taskar voa ya bayyana dalilan da ke haddasa ire-iren waɗannan haɗura da kuma matakan da za a iya bi don kaucewa aukuwarsu. Ah, to hakikanin gaskiya ka san yawancin gunda direbobin tankin nan suke daukan mai zaka tarar daga lagos port harcourt da sauran wuraren da ke da nisan gaske kuma shi direba ka sani mutum ne wanda yake da jini a jiki yayin da ka ɗauki kaya mai yawan gaske ga kuma nisan tazarar tafiya da za ka yi misali ka ce daga lagos zuwa sokoto ko lagos zuwa maiduguri ka san tafiya ne wanda yake tafiya na awanni ne masu yawan gaske kuma dole jiki da jini akwai gajiya so sau da yawa wayannan direbobin zaka tarar sun gaji kuma ya zamanto a wasu yanayin ma za ka tarar gajiyan da suka ɗeba ya kai su ga bacci da samun kasa kula da ainihin sharuɗan ainihin ita kanta tuki za ka tarar da a nawa tunani abinda da ya fi dacewa ya fi zamantowa mafita shine ya zamanto a arewacin najeriya akwai depo-depo da yawa wanda da aka giggina inda a ce man nan za a iya moving din su through depo zai zamanto su direbobi wurin da za su ɗebi man bayi da tazarar da zai kai ga gajiyar da su wurin tafiya kuma su samu nutsuwa a jikinsu wannan zai taimaka gaya wurin samun sauki musamman ma akan abin da ya shafi ita haɗura amma kada mu manta har yanzu faɗin tarayyar najeriya manya-manyan hanyoyin kasan nan eh, rami ne kamar na mutuwa so dole ne a yayin da aka samu dan tangarɗa kaɗan daga gunshi driver kuma ga hanya bai da kyau hakikanin gaskiya dole a samu wannan yanayi na haɗura kamar yadda kididdiga ake nunawa daga september zuwa yanzu ana magana mutane kusan 391 ne a irin bincike da na yi wanda suke da alaka da mutuwa ta sanadiyan hadarin tankin mai Uh, ka yi maganan uh, kamar akwai gajiyawa bangaren su kansu direbobi wanda uh, mun san da cewa kamar babu aiki kenan tsakanin hukuma da su kamfanonin da suke ɗaukowa cewa dole a samu ka'ida ta yawan tafiya da kuma lokacin tafiya da kuma irin wuraren da ya kamata hukumomi su tanada kamar nan inda za a rika hutawa lokaci zuwa lokaci na a kauce ma aukuwar haɗura saboda gajiya. e to akwai wannan tsarin amma kakka manta shi direba kuma wasu lokuta da zaran ya riga ya babbun da ya dauki kaya tunanin shi kawai a kullum ya ga yadda zai iya kaiwa ga ainihin gunda yake zaman towa zangon karshe gare shi so su mahukunta ba lallai bane ya zamanto kuma suna tracking din shi wannan direba a san ina ya kamata ya ce zai huta ya zango ya sake jiran wani lokacin da karfi a jikin shi da at least in ma da bukatan bacci a ce ya yi bacci din kamin ya ci gaba wannan ba lallai ba ne a samu tsarin da za ta iya tabbatar da haka fashi sai dai inda kuma ya zama na ita kanta mota din an mata tsarin da akwai iya yawan kilomita din da in kai akwai bukatan ka tsaya ka huta a ba haka ba kowane direba fatan shi dama ya sauke ne ya sake dawowa don iya eh, abin da ya kai ya iya sake dawowa wannan yana determining irin kuɗin da shi ma zai samu a matsayin shi na na, na, na driver so la'akari da haka dole ne ya zama ko akwai direbobin akwai safiya driver so da wannan idan ya gaji shi ɗayan kuma zai iya yin bacci Malam Shehu Kanam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kenan a jihar Nasarawan Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma kilohertz wato 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu kan ga shirin ilimi. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki, saduwa a cikin shirin ilimi garkuwa da adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba shawarar da ministan ilimi a Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayar na sake komawa wani tsarin ba da ilimi a Najeriya wato a maimakon tsarin nan na shida uku uku hudu. Ministan ya ba da shawaran a koma tsari na shekaru goma sha biyu a firamare da sakandare firamare sai shekara hudu a jami'a haka kuma za ku je martanin wasu 'yan najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta usaid da shugaban amurka donald trump ya rusa jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen nike makon da ya gabata ne dai kafofin yada labarai a najeriya suka ruwaito ministan ilimin najeriya dr tunji alausa na cewa gwamnati gwamnatin najeriya za ta soke tsarin ilimi na 6334 ko kuma 6334 wanda aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim barmasi babangida ko da yake daga bisani dai ministan ilimin dr tunji alausa ya bayyana cewa shawara ya bayar ba wai yana nufin a rusa wancan tsohon tsarin ba ne as nine years compulsory education as in other parts of the world Ministan ya ba da shawaran a koma tsari na shekaru goma sha biyu a firamare da sakandare sai shekara hudu a jami'a. To kome iyaye da kuma masana ilimi ko fafutukar kare haƙƙin adama za su ce game da wannan mataki ko niyya na gwamnatin tarayyar Najeriya ga dai kwamar Musa Jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Wato ya kamata dai gwamnatin ta tsayar da tsari mai kyau wanda zai taimaki al'umma. Amma wannan tsare-tsaren nata wani lokaci yakan ɗan rikirkitar da musamman iyayen yara amma mu muna gani ɗan gyaran da ya kamata su yi ko kuma da su bashi a wancan tsarin na shida uku uku kaga hudu kenan maimakon a ce an mai da shi sha biyu zuwa hudu domin wannan shine muke gani kamar zai sa yaran su samu zumma na yin karatun da kuma mai da hankali a yin karatun amma in ka tsaya duka ka auna kamar duka ma'aunin ɗaya ne to amma wannan kaga an ce daga firamare mutum zai shekara shida ne daga nan kuma ya wuce kuma sakandare ita ma ya shekara shida so kaga shekara goma sha biyu kenan duk dai abin dai guda ɗaya ne ake ta dambarwa a kan shi so amma mu muna kallon rashin tsari da kuma fitar da jaddawali yadda ya kamata yadda su kansu iyaye din za su gane ni na fahimci yadda abin yake to amma da dama kaga wasu ba su sani ba so saboda haka ni abin da kullum muke kallo shine iyaye su sa ido su fahimci abin da gwamnati take nufi ko da yake wani lokaci idan gwamnatin ta tashi fitar da abu ba ta ba da bayani wanda yake zai wayar da kan iyayen yara har ma su fahimci ma yadda abubuwan yake kaga magana ilimi din nan muna yawan wasa da shi da yawa na canje-canje da muke akan alkaluma na yadda za a gudanar da shi wannan kuma wasan da muke yi shi yake daɗa kashe gwiwa na 'ya'yayenmu game da abin da ya shafi neman ilimin na tun daga matakin firamare har zuwa sakandare domin yanzu wani ba zai fahimci ma me ake nufi da wannan lissafin nasu ba amma a daɗa wayar da kan al'umma yadda za su gane sannan kuma su kuma ɗauke shi da da muhimmanci domin dashin ai haka ake yi ai amma ko da yake wancan daɗin za ka ga zamanin ya juya ba irin yadda ake tafi da al'amura ba yanzu domin daɗin ai akan yi akan yi shekara shida ne a firamare kuma a tafi kuma a shekara biyar ma a sakandare mu a lokacin duk da muka yi so kaga wannan wani abu ne wanda yake ana bukatan wayar da kan mutane da kuma yadda kuma al'umma kuma za su fahimci yadda abin yake amma ana ana wasa da yawa da abin da ya shafi ilimi din nan to a waje ɗaya kuma wata shawara da ministan ya bayar har ila yau da ke ci gaba da haifar da Allah wadare daga 'yan Najeriya shine batun tsarin nan na daina amfani da harshen uwa a makarantun firamare da sakandare na kasar a maimakon hakan ministan ya bada shawarar a bullo da tsarin amfani da harshen uwa a matakin makarantar noziri wato dai makarantar share fagen shiga firamare abinda kuma masana suka ce ba karamin illa ba ne ga ci gaban ilimi a najeriya ga dai abin da dr bashir yankuzo shugaban sashen ilimin kimiyya a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina ta jihar neja kuma ɗaya daga cikin malaman da ke gaba-gaba wajen gadon an fara amfani da harshen uwa a makarantun najeriya kamar bai da shi dama ba makaranta ba ne wuri ne da uwaye ya kamata su ɗauki nauyin 'ya'yansu yara su kasance gaban iya. yanzu karatu daga firamare ake fara karatu kaga implication din wannan policy din shine kawai dai an jefar da shi to kuma bincike ya nuna shi gaban kasashe da daman gaske na da alaka da amfani da harshen uwa me yasa gwamnatin tarayya take ko kuma ake ba gwamnatin tarayya shawara ta janye wannan shine abin damuwa na'am duk abubuwan da aka tayar da cewa matsalolin wato aiwatar da policy din gaskiya ne to amma ai gwamnati in aka ce ga matsala da yake hana kaza ya yiwu duk da cewa kaza na da amfani to gwamnatin sai ta zo ta gaya za ta warware wannan matsala domin abin ya amfana da ƙasa duka wasu 'yan najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta usaid da shugaban amurka donald trump ya rusa suka ce sunana balaraba abubakar sule a matsayin wacce ta taba cin gajiyan usaid gaskiya suspending in activities su ba karamin koma baya zai kawo makasan ba saboda gaskiya suna kokari kwarai wajen hanyar inganta ilimi kuma yawancin wayanda suke tallafa mawa ba wai masu hannu da shuni ba ne yawanci wani ayyukan ɗalibai suke dubawa duk wanda suka ga e aikin shi yana da chance na ya improving development a yankin sai su dauke shi su kai shi ƙasa waje ya samu horarwa wanda in ya dawo gida ma suna buƙatan kuma ya horar da 'yan gida so kaga kamar training the trainers kenan za su kwashi ɗalibai su je su horar da su in ɗaliban suka dawo su ma za su horar da wayanda da suka tarar a gida Najeriya. So ga tsayi da ayyukan gaskiya ba karamin koma baya zai kawo ta fannin ilimi a kasar ba. Banda ma ilimi in ka duba yawancin ayyukan da ake yi a ministries din mu ta fannin gonan ne ta karatun ne ko ta hanyar um, data ne ma data collection. aka kasar mu ba mu da structures a kasa na taking data da sauransu su service duk waɗannan organizations din suke ɗaukar dukkan wayannan data kuma ba da za a yi a yi tsari na ci gaba ba tare da an kalli abin da ya faru ba da wasu haro saboda kwarar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin juli ledas gresham na ku babin ya ke cewa huta lafiya can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake to a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel ra'ayi na farko ra'ayinka ne samaila agnes malam fatori kace ne abin da ke ci min tuwa a ƙwarya shine yadda gwamnan na jihar borno baba gana zulum da 'yan majalisar garinmu malam fatori karamar hukumar abadan suka manta da batun al'amuran al'ummar garin shekaru goma sha ɗaya da yin hijira shekaru sha ɗaya kuma ba kwanaki goma sha ɗaya ba ne ra'ayi na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rijau kace hakika muna goyon bayan ci gaba da tona asirin duk wani muran gaskiya a ƙasarmu najeriya kamar yadda ba za mu goyi bayan shafawa duk wani mara laifi kashin kaza ba sai kuma ra'ayin babayo gambo daga garin tumniya a jihar da magaram jamhuriyar niger mai cewa ya kamata shugabannin ma jamhuriyar niger su mai da hankali kan matasa da suke zaune babu aikin yi domin hakan hadari ne ga ƙasa ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne salisu ƙauren na moda kace nasara da jami'an tsaron rundunar dakarun operation fansar yamma ke ci gaba da samu a sassa daban-daban na jihar mazamfara abin farin ciki ne da kuma sambarka muna ci gaba da yi wa dakarun addu'a samun nasara a wannan kokari da suke yi na kawar da 'yan ta'adda daga cikin jihar to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Sasha Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na murya Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka. Ta yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice yayin da shugaban amurka donald trump ya sake nanata alkawarin da ya yi na karba ikon gaza ana ƙara matsawa isra'ila da hamas lamba a su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da saka cimma ta wuce matakin farko wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce an iya kawar da yunwa sosai yayin da aka tura motocin agaji fiye da dubu goma sha biyu da ɗari shida yankin tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki amma idan ba a tsawaita yarjejeniyar ba barazanar yunwa na iya dawowa a cewarsa har yanzu yanayin yana da muni kuma har yanzu mutane na fama da yunwa abinda shugaban hukumar bada agaji tom fletcher ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ap kenan bayan da ya kai ziyarar kwanaki biyu gaza mai ba shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro michael waltz ya kare shirin shugaba donald trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ta kasashen waje ta kasar wato usaid yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da maradan amurka ba kuma ana baranar kuɗi Walz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a faɗin duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka kamar mai da hankali akan rage tasirin China suna yin abubuwan da a zahiri ba su je daidai da manufofin ƙasar ko muradan shugaban ƙasa ba. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 akan duk wasu karahuna da dalma da ake shigowa da su Amurka. Trump ya shaidawa manema labarai shirin nasa ne a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihar New Orleans don halartar gasar wasan Super Bowl a jiya Lahadi. Kanada ita ce kasar da ta fi samar da karafan wato karhunan dalma a Amurka inda ta tura kashi 79 cikin 100 na jimla karahunan da ake shigar da su kasar a cikin watanni 11 na farkon shekarar 2024. Ita ma Mexico tana shigowa da nau'ikan karahunan sosai. masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kina agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah kai idan ana so za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram da facebook da ma youtube idan ana neman labarai da dumudumin su maryam dauda ce ta taya na gabatarwa sai fiona wa maye nan dudu da ta hada mana shirin da kuma injinin sidrak da ya daidaita mana sauti a madadin su ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah kai ma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe yanzu karfe goma da rabi daidai na safe agogon washington dc salamu alaikum